bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan yabo da godiya da janjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau kullum shi kada ya cancanta bauta masa muna masa godiya yau ma Allah madaukaki ya ba mu dama za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin umar ibn abdulaziz da ke tsohuwar GRE a cikin garin Bauchi yau wani na goma sha biyar a cikin watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga maka zuwa Madina dubu da hudu arba'in bakwai, wanda kuma shine hudu ga watan uku dubu biyu da da shida a kirgin miladiya muna roƙon Allah lokacin sarki ya datar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai idan ba ku manta ba jiya a mun kare kisar annabi Musa alaihi salam da khidr alaihi salam a cikin wannan sura mai albarka suratul kahfi yau za mu tashi aya ta uku.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 a kamar yadda jiya muka dan fara bayani kaɗan a farkon wannan kissa cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya bi bayan kissar annabi Musa alaihi salam da Khidr abokin tafiyarsa a da kissar Zulkarnai wanda wasu daga cikin malamai suka ce lokacin da Allah madaukakin sarki ya gama maganar annabi Musa da irin tafiya da ya yi mai tsawon gaske a ban ƙasa don neman ilimi sai kuma ya kawo ƙistar zulkar naini wanda shi ma ya yi tafiya a ban ƙasa fiye ma da ta annabi musa alaihissalam shi kuma saboda harkar mulki da allah maɗaukake hore masa da kuma jihadi wajen ɗaukar kalmar allah ta baraka wata'ala har wasu daga ciki suka ce allah maɗaukakin sarki ya gabatar da ƙistar annabi musa da ya tafi neman ilimi akan kissar ne wanda ya tafi jihadi Don a nuna maka muhimmancin ilimi yana gaba da jihadi domin duk abin da ka sani wanda za ka yi ka samu kusaci zuwa ga Allah madaukakin sarki idan babu ilimi a cikinsa ba aikin banza za a yi sai kai ta buga jahilci ka ɗauka cewa ilimi kake yi sai kai ta saba wa Allah ma ka san cewa a kai ka ɗauka cewa yardar Allah ba daukake sarki kake saboda idan mutum bai san abu ba ba lalle ne kwakwalwarsa da hankalinsa sai ya kimsa masa abin da Allah madaukaki ke so ba ko jihadin zaka je babu ilimi a ciki to ai za a yi kwaba da yawa abin da ba a so ai za ka yi tai wannan za mu ga cewa abu ne wanda yake a fili duk Allah madaukakin sarki ya gabatar da ilimi ne akan komai a cikin wannan addini namu saboda duk abin da babu ilimi a cikinsa to ba za a yi daidai ba za mu ga lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama sau da yawa wani lokacin sahabbai in suka yi kuskuren yin wani aiki kafin su samu ilimin abin daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna tsammanin gyara za su yi sace barna amma annabi sallallahu alaihi wa sallama suna cikin tafiya sai suka haɗu da matsalar tsananin sanyi da ake ana tsananin sanyi wani daga cikinsu sai ya mafarki janaba ta kama shi da janaba ta kama shi abinda suka sani kawai shi ne duk wanda janaba ta kama shi abinda aka sani shi ne sai ya yi wanka iya abinda suka sani kenan ba su san cewa mutumin da janaba ta kama shi zai iya yin taimama ba ba san wannan ilimin ba da haka lokacin da janaba ta kama wannan bawan Allah sai ya tambayi wasu daga cikin abokan tafiyarsu ya ce da su ga abin da ya same shi ya zai yi ana tsananin sanyi sai suka ce ai ba makawa ba makawa sai kayi wanka suka ce ba makawa sai kayi wanka kuma ana tsananin sanyi to da ya ji shi kuma an ce ba makawa sai yayi wanka shi kenan ya nemi ruwa ya wanka kuma ruwan sanyi wannan abu ya zama sababi ya mutu da aka zo aka ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labari annabi alaihi salatu wassalam yace me ya hana sa tambaya idan ba su sani ba qataluhu annabi yace sun kashe shi su suka kashe shi halla sa'alu idan lam ya'lamu annabi yace idan ba su sani ba me yasa ba za su tambaya ba rashin tambaya tunda ba su da ilimi su tambaya mana ai maganin jahilci shine tambaya to duk abin da kace za ka yi shi in babu ilimi a ciki to aikin baban giwa za a yi shi yasa a shekul allama abdurrahman al-akhdari rahimahullah Ya ce la ilu lahu an fi ilan hata hatta alama hukum Allah fi baya halatta mutum ya aikata kowane irin aiki da har sai ya san hukuncin Allah madaukakin sarki a ciki to suka ce saboda girman ilimi shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya gabatar da kisar annabi Musa da ya tafi neman ilimi akan kisar ne wanda Allah madaukake ya bashi shugabanci kuma yayi jihadi saboda Allah a ah, kisar zulqarnain tana daga cikin abin da yahudawa suka zuga mushrikai su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa mushrikai sun je wajen yahudawa suka ce ku ba mu wasu tambayoyi wanda kuka san masu wahala ne ba wanda yake iya amsawa sai annabi don mu je mu kure shi to daga cikin abin da suka bashi akwai wannan a ciki su tambaye shi dangane da ashabul kahfi su tambaye shi wai me rai yaya rai yake sannan su tambaye shi labarin zulkar nai, abubuwan nan guda uku suka ce su tambaye su to Allah cikin ikonsa sai ya ya bada amsar wa annabi sallallahu alaihi wasallama har da karin abin da ba su tambaya ba dan daga cikin abin da ba su tambaya ba akwai kissar annabi Musa da Khidir da aka labarta musu ba su tambaye wannan ba to shi yasa nan sai Allah madaukakin sarki yace wa yas'alunaka an dhil qarnayn suna tambayanka dangane da dhul qarnayn qul ka ga musu sa'atlu alaikum minhu dhikra da sannu zan karanta muku wani abu cikin ambatonsa inna makanna lahu fil ardi tabbas mun tabbatar da shi a ban kasa wa atainahu min kulli shay'in sababa kuma mun bashi sababi na isa ga dukkan komai yake so Allah madaukakin sarki ya bude wannan ayar da suna tambayanka dangane da zulkarnaini an bude wannan da yas'alunaka an zulkarnaini suna tambayanka saboda abin da muka ce shine kissar annabi Musa alaihi salam da aka gama ta duk da abubuwan mamaki da suke cikin ta da abubuwan dauka na darusa amma quraishawa ba su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai aka ce amma suna tambayanka zulkarnaini wato ana ishara zuwa ga cewa idan har duk abin da za su ɗauki wa'azi a cikinsa su ɗauki darasi ya kamata su tambaya to da ya kamata a ce sun tambaye ka kissar annabi musa da khidir ma amma can ba su tambaye ka ba amma wa ya tsalu na ka an zulkarnai suna tambayan ka dangane da labarin zulkarnai kuma fa'idar da take cikin a kissar annabi musa alaihissalam da khidir ta fi fa'idodin da suke cikin labarin zulkarnai saboda can tafiya ne ta neman ilimi wanda shine jagoran komai amma ba su tambaya ba Allah madaukakin sarki yace sa'atlu alaikum minhu dhikra da sannu zan gaya muku wani abu cikin ambatonsa zulkarnaini da yake Allah madaukakin sarki dama da ya tashi fada anan sai ce ka gaya musu da sannu zan gaya muku wani abu cikin ambatonsa wato wani ɗan abu kaɗan za a faɗa cikin ambaton dulkar ne ba duk abin da ya faru za a faɗa ba wannan yana daga cikin abin da ya sa saɓani ya yawa a wajen malaman tafsiri akan maganar kissar ne wasu abubuwa da yawa alƙur'ani ya dunkule su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi bayanin su billahi billah ba to shi kuma karatu in ka royi kana so ka gane komai to wannan sai ta kawo saɓani wannan ya ce kaza ake nufi wannan ya ce kaza ake nufi sabanin ya fara tun da zulkarnain wai waye da zulkarnain ne me yasa ne aka ce da shi zulkarnain me yasa aka ce da shi ne kuma wai cikin wata jama'a yake ne din nan a wani lokaci zulkarnain ya rayu duk yana daga cikin abin da malamai suka ta ne saboda alkur'ani bai faɗa ba kuma alkur'ani ya ce ka gaya musu sa'atulu alaikum min zikran da sannan zan karanta muku wani abu cikin ambatonsa ashe akwai abubuwan tsayawa wanda alkur'ani bai ambata ba abu na farko sun yi saɓani akan wai me yasa wannan sarki aka ce da shi zulkarnai wasu suka ce abin da ya sa aka ce da zulkarnai ne saboda jarumtarsa da ƙarfin da Allah ya bashi shi suka ce kamar yadda larabawa sukan ce kafshin akwara rago mai kaho suna nufin karfar rago rai ba wai girman kahon ba idan ka je ka samo ragonka ga zara-zara manya-manyan kaho amma a rami bai ci abinci ba wannan ma za a ce da shi akwaran ba a wajen laraba an gajin ci akwaran suna nufin cewa ragon da ya ɗauki kiwo jarumi mai ƙarfi suka ce to wasu suka ce ana ce masa zulƙarnaini na saboda a ciki saboda ƙarfin zada jarumtarsa da yake shi wasu suka ce abin da sa aka ce da shi zulƙarnaini saboda ya kai wato gabashin duniya da yammacin duniya wato kaman ka ce gabashin duniya shine kaho ɗaya yammacin duniya shine kaho ɗaya saboda haka aka ce zulqarnai wato ma'abucin mutumin da ya isa gabashin duniya gaba ɗaya kuma ya isa yammacin duniya gaba ɗaya. saboda ya isa ƙarshen inda ɗan adam yake rayuwa a gabashin duniya ya isa ƙarshen inda ɗan adam yake rayuwa a yammacin duniya saboda haka aka ce da shi zulƙarnai wasu malamai suka ce an ce da shi zulƙarnai ne saboda ya share ƙarni guda biyu da ɗan adam ya saba rayuwa ɗan adam yana da wani a wasu shekaru da ya saba yi a duniya yanzu yawanci larabawa sukan ci alƙarnu shekara ɗari to shi rayuwar mutane ba ta wuce shekara ɗari amma shi ya shafe karni biyu ta na shekara ɗari biyu wani abu makamancin wannan saboda haka aka na zulƙarnai wasu suka ce a saboda gashin kansa ne yake kitsewa sai ya yi yawo biyu an san yawo ko? irin abin da mata kiɗin da mata suke yi to yana yin yawo guda biyu a kansa to sai suka zama kaman kaho sai ake zai ce zulkarnai saboda larabawa sukan ce alƙarnu a suna nufin yawo na kan wato na kizo kamar yadda ‘yar annabi sallallahu alaihi wa sallama zainab radiyallahu anha lokacin da ta rasu hadithu ummu atiyya tace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce su yi mata salasata ƙurunin su yi mata yawo guda uku sai kira ƙurun basira wato ake cewa asali shine wato yawo to amma sai ce salasata ƙurun ku sanya ku yi mata ku gyara mata gashin kanta ku sanya shi yawo uku to suka ce saboda haka ake cire shi zulkardai wasu suka ce saboda ya mallaki yankin rum da faris shi kadai ya hada farisa da rum gaba ɗaya mallake su a lokaci da to saboda girman waɗannan dauloli guda biyu kamar su ne duniya a wancan lokacin gaba ɗaya babu daulolin da suke da ƙarfi irin irin irin irin abin nan faris da rum su ne manyan dauloli a duniya masu ƙarfi to amma shi ya mallake su duka wasu kace saboda haka ake da shi zulkarnai da ma wasu maganganu waɗanda ba wannan ba malamai sun yi ta ambata sun yi ta ambata duk wannan yana daga cikin abin da ke nuna sabanin da ake akan wai waye zulkarnai sannan an yi sabani akan wai shi zulkarnainin nan a wani lokaci ne aka yi shi a wani zamani aka yi zulkarnai a wasu suka ce an suka ce tun farko farko rayuwar 'yan adam ne ba a dade ba saboda suka ce shi nai ne ɗa ne na yafi tsanno annabi nuhu alaihi salam yana da 'ya'ya guda uku da suka shahara wanda duka birin duniya ana mai da su zuwa gare su sam ibn nuh da ham ibn nuh da yafif ibn nuh to shi da ne na yafif ibn nuh yafif kuma da ne kai tsaye na annabi nuhu alaihi salam wasu suka ce a'a yayi zamani da annabi ibrahim ne alaihi salam a zamanin annabi ibrahim alaihissalam aka yi zulkarnaini wasu suka ce a lokacin annabi musa ne don Hidir da aka ba da labarinsa ba a daidaitin nan ba suka ce ya masa ma waziri mataimakinsa suka ce saboda haka ma shi yasa kissar Allah madaukake kawo su a kusa ana gama kissar annabi Musa wanda shine ra'ayi da Hidir sai aka kawo naini dan a nuna maka zamani ba to babu nisa tsakanin wannan zamanin da wannan zamanin wasu suka ce a'a an yi shi ne bayan annabi isa alaihi salam kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka malamai suke ta sabani akan yaushe ne aka yi wannan bawan Allah da ake shi da shi ne? to dai Allah madaukakin sarki bai ga mana zamanin da rayuwa duk abin da ake fada to abu ne wanda yake zato domin ba nassi bane daga alqur'ani ko daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah bai faɗi zamanin da aka yi ba alqur'ani bai faɗa ba amma ana samu daga magabata su ce kaza su ce kaza su ce kaza wanda ijtihadi ne nasu amma Allah madaukakin sarki ba bayyana lokacin da shi wannan bawan Allah ya rayu ba malamai suna cewa ba a samu waɗanda suka mallaki duniya ba a tsawon rayuwar duniya da aka sani sai mutum hudu mutum hudu ne suka iya mallakar duniya musulmai guda biyu daga ciki kafirai guda biyu musulmai guda biyu su ne suleiman ibn dawud annabi suleiman alaihi salam da kuma zulkarnaini suka ce a cikin masu imani waɗannan su ne suka mallaki duniya suka mulki duniya a cikin kafirai kuma akwai namarud da kuma buktu nasa waɗannan kuma su ne a cikin kafirai waɗanda aka samu suka mallaki duniya ah, Allah subhanahu wata'ala da yace wa yas'alunaka an dhil qarnayn suna tambayan ka dangane da dhil qarnayn wannan sufa ta dhil qarnayn wasu suna ganin suna ne sunan sa ne wasu kuma suna ganin a'a ba suna bane saboda dauka ma da akai asalin sunan sa ne dhil qarnayn shi yasa wasu suka ce to fa wannan biyan da aka yi ai dhul qarnayn yana nuna cewa sunan larabawa ne da haka suka ce to balarabe ne kenan domin a cikin manganun malamai a kodin da suka ce shine iskandar wanda ya kafa iskandariya a kasar misra suka ce shi ake cewa ne. amma allama Ibn ashur a cikin tafsirinsa a tahrir wa tanwir ya nuna cewa wannan maganar wata magana ce da ta gino akan kuskuren baya wato wani abu ne da wasu malaman tarihi yi kuskure da suka faɗe shi to kowa in ya zo ba zai fi bincika ba kawai sai ta tafiya sai ta tafiya akan kuskure kasa ana haka idan wani shahararren mutum da aka sani akan abu ya zo ya ce ai kaza kaza ne ba shi kenan kawai sai a riƙe kowa ba zai bincika ba kowa in ya zo sai ce ai tunawa ne ya ce kaza ne kawai shi kenan kaza ne ai ta tafiya kamar yadda aka yi sahihul bukhari ne al-imam ibn hajar rahimahullah ya ce an ɗora akan wani kuskure ne da wani bujimin malami a baya yace ya kirga sahihul bukhari hadisan da suke ciki kaza ne kowa in yazo ba zai je bincika da kansa ba kawai sai ya tafi akan wannan shi sai je zauna ya kirga da kansa sai ga kuma ashe kuskure ake tafi akai to shi al-allama ibnu ashur yana ganin cewa wani kuskure ne da masu tarihi suka nakalto akai ta tafi akan sa yace saboda al-iskandar da ake magana a kasar misra shi ba musulmi bane shi ko wannan Allah madaukakin sarki a cikin wannan kissar ya nuna mana cewa mutumin kirki ne bawan Allah to kaga sun rubu amma wasu daga cikin malaman tarihi su kuma suna cewa a'a Iskandar din ne guda biyu akwai mumini akwai kuma kafiri al-Iskandar al-awwal suka ce shine Zulkarnain amma al-Iskandar al-thani kuma shi wannan shine wanda yake kafiri kaga dai har yanzu dai rikici dai har yanzu sabani dai bai kare ba yanzu don su suna ganin cewa lallai iskandar ɗin nan ne na farko amma ba na biyun ba kuma suka ce shi ne zamani da annabi ibrahimu Salam. to allah madaukakin sarki anan da ya ce kul ka gaya musu sa'atlu alaikum min dhikra da sannu ka gaya musu da sannu zan gaya muku zan karanta muku wani abu cikin ambatansa tun daga nan zamu fahimci cewa alkur'ani bai zo danye yi mana bayanin filla-filla ɗaya da ɗaya duk abin da ya faru a wannan kisa ba a'a dama ai kissar ita ana bayar da ita ne saboda abubuwan da za su amfane ka ba komai ake faɗa cikin kisa ba a'a abin da zai amfani wa mutane lakarka kana fi qasasihim ibratun li ulil albab labaran waɗanda suka gabace mun nan idan ana faɗa mana ana ba mu ne wanda akwai ibra akwai abun lura amma ba duk abin da ka zo ba da labari in ka ɗauko labari sai ka ba da shi a to z da abin da yake da amfani da abin da ba shi da amfani sai ka ba da labari wani ana ba da ana magana saboda tsabar iya ba da labari da ake aka ce in kana son ba da labari ai sai wane idan yana baka labarin abin da ya faru idan ana cikin yin abin akwai wata tinki a gefe ba ta yi kuka sai ya baka labari sai ta ana cikin kala kuma sai wata a ta kuka sai ya wuce ci gaba da bayani to kaga wato ana nuna cewa akwai abin da ba bukatan ma a faɗe shi a cikin labarin ta faɗe shi to alkur'ani yana gaya mana abubuwan da zamu dauki izina ne a ciki wanda zamu dauki darussa dan haka Allah madaukake ce kul sa'atlu alaikum minhu zikra ka gaya musu da sannu zan karanta muku wani abu da cikin amatansa. inna makkanna lahu fil ardi haqiqa mun tabbatar da shi akan aban kasa wa atainahu min kulli shay'in sababa kuma mun bashi sababan wato sababin isa zuwa ga wani abin da yake so min kulli shay'in cikin kowane irin abu Allah madaukakin sarki idan kansa yace makkanna lahu fil ardi mun bashi dama a bayan kasa abin da ke nuna wato irin wato mallakar duniya ko mallakar bangaren da ya rayu da irin mulkin da wannan baban Allah ya samu da Allah madaukaki da kansa yake cewa inna makkanna lahu fil ardi wato mun bashi mulki mai girman gaske ta yadda duk abin da yake so yi a irin abubuwan da masu mulki suke yi Allah madaukaki ya hore masa al-imam ibn kathir rahimahullah yace mun bashi mulki mai girma kuma ya samu dukkan wata dama duk inda yake so mulkin sai kai ya kai an bashi dama an bashi runduna an bashi kayan yaki kuma Allah madaukaki ya hore masa ko ina yake so je zai ke zuwa shi yasa ya je inda duniyar dan adam ya sani ta gabashi sai da yaje haka ta yamma sai da yaje duk inda ake rayuwa a ban kasa abinda yake mafitar rana da mafadar rana duka sai da yaje saboda damar da Allah madaukaki ya bashi dan haka Allah madaukakin sarki ana yake cewa inna makkanna lahu fil ardi wa atinahum atinahum min kulli shay'in sababan suka ce sababu asalin ma'anarsa ne igiya wato kamar wata igiya ce da zaka kama ta kai ka inda kake so ka kai ka to Allah madaukakin sarki ya bashi sababi na duk abin da yake so yayi zai yi Allah madaukaki anan ya ce wa atinahu min kulli shay mun bashi komai wannan komai da aka ce an bashi ba wai ana nufin cewa komai na duniya an bashi ba a'a shi yasa suka ce an bashi dukkan wata dama cikin abin da yake so yi amma akwai abubuwan da Allah madaukaki bai bashi bai wato amun ne la yuradu amuhu wato wani gamammiyar magana ce amma ba duka komai ake nufi ba domin Allah madaukakin sarki baya ba wa dan adam duk abin da yake so a ce komai an bashi dole dan a nuna cewa yana da gajiyawa dan adam ne sai an hana shi wani to haka shi ma yanzu an ka dauki kissar a ah, malikatu saba matan nan da suka yi zamani da annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da huda huda ya zo ke ba da labari a ai yana cewa an ba ta komai wa na min kulli shay mun ta komai amma kuma abubuwa da yawa da tubo ta gani a wajen annabi Sulaiman alaihi salam ita ba da shi inni wajadtu imra'atan tamlikuhu إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم kaga Allah madaukakin sarki anan da yake ba da labarin abin da hudu hudu ya faɗa yace inni wajadtu atan tamliku na samu wata mata tana mulkin su wa utiyat min kulli shay an bata komai walaha arshun azim kuma tana da wani gado mai kirban gaske ai ba komai aka bata ba domin irin abubuwan da aka bawa annabi Sulaiman ma da ita bata samu ba lokacin da a aka aka annabi Sulaiman alaihi salam ya ma a dauko masa gadonta wanda ya ɗauko gadon da ƙiftawar ido ƙifta ido ne kafin a rufe ido a buɗe ko kafin a buɗe a rufe ya kawo gadon ita Allah ya bata wannan ne ai ba a bata ba amma sai aka ce wa utiyar in kulli shay'in an bata komai ma'ana cikin abin da take yi a wannan lokacin da abin da take take bukata na yin mulkin jama'ar da Allah madaukaki ya bata to shine anan Allah madaukakin sarki yace inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababan duk abin da yake so ya kai zuwa gare shi mun bashi wannan lamar a shi yasa wasu malamai suka ce a sabab anan suka ce ana nufin al-ilm yatasabbabu hi ila ma yuri haka abdullahi dan abbas yake ce an bashi ilimin da duk abin da yake so yayi to Allah ya hore masa ilimin da zai wannan abu wasu suka ce a wa atina min kulli shay'in sababan suka ce ana nufin an bashi ilimin yarurruka a wannan ya ya yawacen nasa da ya zulkarnaini duk inda ya je yana magana da mutane bai taba haduwa da wasu mutane ba face sai yayi magana da su wato an hore masa yare wasu suka ce abin nan an bashi wato sani ne akan dukkan wasu hanyoyi hanya ta tafiye-tafiye Allah madaukaki ya hore masa duk inda yake so ya je ya san hanya da zai je ka san wannan ma horewa ce ta Allah subhanahu wataala za ka ga wani duk inda za a je to shi ya san ta ina za a ba je wani yana da ilimin in ya je wuri sau daya to ba ci an sake nuna masa ba amma wani zai je sau goma in ya je na sha ɗaya ya tambaya ai kaga wannan ita ma bai wace ko bai wace lokacin muna karatu a jami'ar musulunci ta madina idan alhazai sun fara zuwa muna zuwa gidan alhazai mu rika yin mu rika karantar da su aikin hajji da umra dama idan sun zo tun daga a miƙaci tun daga isowarsu za mu je abin da in sun isa madina ne to tun daga airport za a je a lokacin da suke shiga mota a karbi adireshin gidaje akwai takarda da ake ba wa alhazai wanda za ta adireshin gida ne saboda ko ka samu matsala ma ka bata in ka nuna wannan takardar to za a kai ka masaukinka to za mu karɓi irin wannan takardar za ka za mu zo mai listin gidajen alhazai to jewa an samu gida kaza da gida kaza a unguwa kaza a unguwa kaza in aka zo haka hada tawagar wa'azin da za su tafi dama sai an duba a ga waye ke iya gane gidaje da an ga hada sun mumbuko mu umuyin <laughs> aka za su samu matsala ko in ka haɗa wani Allah yi shi ba ya ganewa in ka je da shi yau gobe ma sai ka sake zuwa da shi sai ka sake zuwa kai shi ko kuma yi tambaya amma ba haka ba da gane akwai waɗanda Allah madaukake ke hore musu wannan to wasu malamai suka ce Allah madaukake ya hore masa wato basirar gane waje da haka shi yasa ya taya wata wace a ban kasa duk inda yake so ya je ya je ah, الله الله مدوك كيسر كيش إنا مكنا له في الأرض وآتناه من كل شيء سببا سيتي فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا الله سبحانه وتعالى سي فاتبع فأتبع سببا كما رد على رمى يكارن فأتبع سببا سيبوانا حنير دا الله مدوك كيهوري مثلا hatta ila balaga maghriba shamsi har sai da ya ita ya isa mafadar rana wajadaha sai ya same ta tanghuru fi ainin hami'atin tana faduwa fi ainin a cikin wata idanuwa hami'atin wadda take da bakallaka. Wa wa wajada inda ha qawl sai ya samu wasu mutane a wannan wurin kulna Allah ya ce sai muka ce da shi ya zal qarnai ya kai zal qarnai imma an tu'aziba ko dai ka azabtar da su wa in ma an tattakhila fihim husnan ko kuma ka riki kyautatawa tare da su qala sai ne yace amma man zalama amma wanda ya zalunci daga cikin su fa sawfa nu'azzibuhu sannan za mu azabtar da shi thumma yuraddu ila rabbih sannan a mayar da shi wajen ubangijin sa fa yu'azzibuhu ya azabtar da shi azaban nukra azaban mumuna wa amma man amana amma wanda ya yi imani wa amina salihan ya aikata aikin nagari falahu jazaa'ul husna to yana da kyakkyawan sakamako wa sanaqulu lahu min amrina yusra kuma Allah madaukakin sarki ce da sannu wanda ya aikata mai kyau din sanaqulu lahu min amrina yusra da sannu za mu aikata masa sauki a cikin al'amuransa a nan Allah subhanahu wataala yana gwada mana irin damar da ya ba wa zulkarnaini yayi amfani da ita domin Allah dokakin sarki ya ce a bashi dama to sai ya ce fa asba asbab kuma sai ya bi wannan damar da aka bashi amfani da ita malamai suka ce anan ana ishara zuwa ga wato idan ka samu dama kai amfani da ita dulkarnai ne Allah dokaki ya hore masa ya bashi dama amma bai wasa da ita ba domin akwai wanda laha da ga cewa ya samu dama amma yayi wasa da dama za ka ji an ce ai wani yayi wasa da dama saboda ya samu damar da zai ka ga mutum da basira a tsarikun su ya fi kowa basirar gane karatu amma ƙarshe ta shi zero saboda bai amfani da damar da muke mai ke mashi ba ga wani ɗan gata ne duk abin da ake so a nema don a zama mutum a yi daraja ya samu damar da zai nema ya zama amma sai sarkaci da damar samu sai bai amfani da ita ba sai lokacin da ta kwace kuma zai zo yana cizon yasa to shi yasa anan Allah subhanahu wataala da yake an ba shi dama to amma sai ce kuma fa yayi amfani da wannan dama sai ce fa atba sabab sai ya bi wannan damar da aka bashi wannan hanyar da aka bashi domin daga cikin abin da malamai suka bada an kuma manta ba sabab wasu suka ce ilimi na yin duk abin da yake so yayi wasu suka ce a'a ilimin gane dukkan wuraren da yake so ya je to duk wanda ka dauka annabi zaka ga cewa a wannan kissa ta nuna mana cewa dulkarnaini yayi amfani da damar da Allah madaukake bashi da ya bashi dama a ban kasa na mulki to kuma yayi amfani da wannan mulkin wajen isar da sakon Allah Allah yace hatta idza balaga maghrib ash-shams fa atba'a da Allah mai karanta, karanta kirawoyi na guda biyu ake karantawa fa atba'a shine jumhurun malamai suke karantawa amma nafi' al-madani da ibnu kafir al-makki da abu amr al-basri suna karantawa fattaba sababa fattaba sababa in an ce atba'a ya zama hamza kenan hamza su kaza in ce in an ce fattaba kuma hamza hamza waslin ne malamai sun tattauna akan me bambancin fattaba da atba'a ko suka ce duk ma'ana ɗaya ne akan ce tabi'a ittaba'a atba'a suka ce duk ma'anar su wasu suka ce akwai bambanci tsakanin tabi'a da ittaba ma'anarsa daya amma atba'a ma'anarsa da anarsa daban suka ce in aka ce tabi'a ko ittaba ya bi to ba lalle ne in wanda ya bin ya inda ya bin ya isa zuwa ga abin da yake so isa ba amma aka ce atba'a to ya bi kuma ya isa zuwa ga wurin da yake so yaje haka wasu malaman luga suka raba shi amma da yawa daga cikin malamai abinda suka tafiya a kansu shine babu wani bambanci kawai bambanci ne na lugha larabawa suka faɗi duk waɗannan don ma'anarsa daya ko a ce tabi'ahu ko ittaba'ahu ko atba'ahu daya to ya bi wannan damar da Allah madaukake ya bashi hatta idza balaga ash shams har sai yadda ya isa mafadar rana wajadaha tawru fi aynin hami'atin sai ya same ta tana faduwa a cikin wani idan ruwa hami'atin wanda yake da bakar laka in aka ce alhamatu wato bakar laka kenan kuma inda Allah madaukakin sarki ce ni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun hama wato bakar laka ko kace bakin tabo a wani wata wata lahaja to Allah madaukakin sarki yace sai ya ga kana faduwa a cikin wani wato idan ruwa hami'atin wanda yake da bakan laka wasu malamai makaranta suna karantawa fi ainin hamiyatin ba hamiyatin ba in aka ce hamiyatin kuma ana nufin mai zafi to menene bambancin waɗancan da suka ce abin nan idan ruwa mai bakan laka sai waɗannan kuma suka ce idan ruwa mai zafi ai akwai bambanci to amma malamai suka ce wannan yana nuna maka cewa wato wannan wurin ya haɗa duka suka guda biyu ne akwai bakan laka a wajen sannan kuma akwai zafi a wannan wurin don haka abin ya haɗu guda biyu ne shi yasa wancan kira ta zo da wannan wannan kira ta zo da wannan don a isar da sakonin ka guda biyu a nan a wajen malaman musulunci duka rana ba wani wuri da za a ce wannan ga wani wuri da rana take faruwa kamar yadda da ilimin zamani ma tabbatar babu wani wuri da za a ce wai gashi nan wurin rana take faruwa sai ga wannan ibarar kuma tana nuna cewa shi ne, ya ga ranar tana faɗuwa a cikin wani ruwa mai bakan laka kuma mai zafi suka ce nan ana nufin cewa irin yadda mutum yake ganin rana kamar ta faɗi shi ma haka ya ganta yanzu ai idan ka fita wajen gari idan akwai ruwa a gefen garinku lokacin da rana za ta faɗi Dala Allah ina za ka tana fadawa cikin ruwan da ke tana fadawa amma cikin ruwan take fadawa ne haka ba cikin ruwan take fadawa sai ka ce to irin wannan ne yadda mutane suke ganin abu yana fadawa ruwa shi ma haka ya gani kamar tana faduwa cikin wannan idaniyar ruwan ne amma ba faduwa take yi ba an fahimta ko duk da tafsiri abinda suke tafada akan wannan kenan babu wani wuri da za a ce wai ga wani wurin da rana take faduwa to shi yadda mutum yake gani idan yana gefen ruwa zai ga kaman gashi na rana ta fada cikin ruwa to shi ma yake haka ya gani a idonsa kamar tana fadawa cikin wata wani wata wata bakallaka kuma akwai zafi a wajen wa wajada inda halqawma dulkarnaini a wannan wurin da ya tafi a tunda ya tafi ne wanda kamar yadda muka faɗa a cikin maganar dazu shi ne ya je a wato mafitar gabashin duniya da yammacin duniya ya je ƙarshen duk inda aka san ɗan adam yana rayuwa don haka wurin da ya je wuri ne da ba a yi tsammanin akwai mutanen da suke rayuwa ba amma wawajen inda tsauna sun yi ga ga wasu mutane kuma suna rayuwa wanda bai ba a san cewa akwai wasu mutane da suke rayuwa wajen ba ne Allah maɗaukakin sarki ce kulna sai muka ce ya zalkarnai ne ya kai dulkarnai mun ba ka zaɓi guda biyu in ma an tu'azibu in ma an tattafi da fi husna ko dai ka yaƙi waɗannan mutanen ko kuma ko ka yaƙe su ko kuma ka mai da su bayi ko ka kashe su ko kuma ka kama sababbin fursunonin yaƙi haka wasu malamai suka ce in ma an tu'azibu in ma an tattafi da fi husnan ne ka riƙe su a matsayin fursunonin yaƙi suka ce domin ai wannan ya cancanci kisa ba a kashe shi ba sai aka ce a rike shi a kama shi a tafi da shi a baɗin fursuna a yankin da tafasa. waɗannan mutanen wato ba mutane ne na kwarai ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da shi an ba shi zabi ko dai ya azabtar da su da ba mutanen kirki ba ne ko kuma ya mai da su zagi wasu malamai suka ce ko kuma ka sa su banci su. kamar yadda Allah ce fa imma man nan ba da, in ma fida hatta tabal har da uzar ko dai kai baiwa ka gane su ko kuma su fanshi kansu to aka ce an ba shi dama ne ko yaƙe su ko kuma su fanshi kansu da kansu to da yake mutumin kirki ne zulkarnayi ne duk da waɗannan mutanen mutanen banza ne sai ce shi ba abin da bai amfani da shi yake ba a'a zai kira su zuwa ga zama na kirki wanda ya zama na kirki zai kyale shi wanda kuma bai zama na kirki ba to zai hadu da azaba wannan kuma shine abin da aka sani mutane kirki da masu kirki zai kira su zuwa ga nagarta in sun zama nagari kenan in ba su zama nagari ba to a lokacin zai azabtar da su da Allah madaukakin sarki ce na ya zalkar ne sai muka ce to anan malamai sai suka rabu biyu wasu suka ce wannan fa yana nuna bulkar nailin nan mafi annabi ne domin kaga Allah madaukake sarki ne yake magana da shi kai tsaye kulna ya zalkar nailin muka ce ya kai zulkar nailin muka ce ya kai zulkar nailin suka ce bacin da Allah madaukakin sarki ne magana da shi kai tsaye wannan fa yana nuna annabi ne wasu malamai suka ce a ba abin da yake nuna shi annabi ne shi domin kalmar cewa muka ce da shi zai iya yiwuwa ya zama na cewa an isar masa saƙo ne ta hanyar annabin da yake a wannan zamanin idan har aka gaya wa annabinku ya gaya muku ba sai a ce an gaya muku ba sai a ce an gaya muku ba. idan dan shugaba ya ce a sanar sai aka sanar shi kenan sai a ce ai na gaya muku amma ba ni na gaya muku ba yi sawa ne aka yi aka sanar da ku suka ce zai iya wa ya zama wani annabi ne a wannan zamanin aka isar da saƙon ta hannunsa zuwa ga dukkanai wasu ma suka ce zai iya zama wahayi ilhama ne zai iya zama ilhama aka yi masa aka cusa masa a zuciyarsa aka ce to gari wasu mutane ba mutanen kirki bane kana da zabi in ka ga dama kashe su inda ba mutanen kirki bane in ka ga dama kuma ka sa su fanshi kansu ko ka mai da su bayi shi a lokacin sai ce a shi ba haka zai ba ba zai kashe su ba qala amma man zalama wanda ya zalunci daga cikinsu fasaufa nu'azzibuhu yace za mu azabtar da shi thumma yuraddu ila rabbihi fa yu'adhibu azaban nukra sannan a mayar da shi wajen ya yi masa mummunar azaba a baki wa amma man amana wa Amina salihan amma wanda ya yi imani wa Amina salihan ya aiki nagari zama mutumin kirki ne kenan fa za jazaa'ul husna to yana da kyakkyawan sakamako a nan da Allah maɗaukakin sarki ya ce falahu jaza a husna, kamar yadda Allah mai karanta haka wasu daga cikin malamai suke karantawa amma na fi almadari da ibn kafirin al-makki abu amri da basri da ibn amir mishani da shu'uba an asim suna karantawa falahu jaza'ul husna maimakon falahu jaza'a bil husna duk ma'anar tana zuwa ga abu ɗaya ne sai dai kawai wajen mi'irabi ne malamai suke bambanta idan an ce falahu jazaanil lil husna to falahu al husna ne da khabar jaza'an kuma sai zama mansubi ne wato ala tabiyyar in ku an ce falahu jaza'u falahu jaza'ul husna malamai suka ce to asali aljaza'un shine alhusna din suna da sakamako me ya sakamakon nasu alhusna da yawa cikin malamai suka ce ni inda alhusna ta zo a wajen alƙacin alƙur'ani tana nufin aljanna ne kamar yadda Allah ta lallabi da asan alhusna wa ziyada suna fassarawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fassara don manzo Allah sallallahu alaihi wa cikin hadisin Ammar dan Yasir haka ya fassara akan maganar ganin Allah da ya zo faɗan ganin Allah subhanahu wata'ala ya ce muminai za su ga Allah maɗaukakin sarki kamar yadda suke ganin wata ba wanda yake tarewa wani to haka muminai za su ga Allah fa annabi sallallahu alaihi wa ya ce idan yan aljanna sun shiga aljanna Allah maɗaukakin sarki zai ce hal turiduna shay'an azidukum akwai wani abin da kuke so in ƙara muku ne sai su ce ai mu ba abin da muke bukata alam tubayyir wujuhana ba ka haskaka fiskokin mu ba ka mana kaza ka mana kaza ka mana kaza sai Allah subhanahu wataala yace akwai ni kuma abin da zan kara da dukkan ni'imomin da aka yi musu ba su ga Allah ba sai Allah madaukakin sarki ya nuna musu su gan sai su ga cewa ganin Allah ya fi dukkan da take cikin wannan ni'imar aljanna nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta lil ladina ahsanul husna wa ziyada ziyada ana nufin garin Allah al husna kuma ana nufin aljanna to falahu jazaa'ul husna suka ce wannan idafatu bayanin ne wato an jingina badali ne a jikin al-mubaddal minhu suna da sakamako sakamakon kuma ita ce aljanna wasu na ƙuli lagu min amurina yusra akan ce na alƙaunu ana faɗansa ana nufin wato alfai za mu aikata musu abu wanda yake mai sauƙi ba za mu halar da su ba na ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم لم ندع لهم من دونها سترا كذلك وقد أ بما لديه خبرا ثم اتبع سببا ثم اتبع سببا كما لم ك ر ت وانشا سنهار ينزل الكرنين اتبع سببا سيتشيك بدبن wannan sababin da muka bashi damar da muka bashi ci gaba da amfani da ita hatta idza balaga maqdi a shams har ya isa mafitar rana Waje da ala qaumin sai ya samu ranar kuma tana fitowa ala qaumin akan wasu mutane lam ji lahum min duniha sitara ba mu sanya musu wani shamaki da zai tattare su daga ita ba kazalika kamar haka kada hafna bi ladayhi khubra Allah madaukakin sarki yace muna da mun kewaye ilimi da abin da yake ciki ma'ana abin da yake duka Allah madaukakin sarki yana sani bayan dulqarnai ya isa iya karshen wurin da dan adam yake rayuwa a mafadar rana daga can kuma sai mafitar rana ma'ana ƙarshen inda ɗan adam yake rayuwa a gabashin duniya abin da zai nuna maka kinan ya karaɗe inda duk ɗan adam yake rayuwa a wancan zamanin hatta idza balaga matli ash-shams sai da ya fita inda rana take fitowa nan ma inda rana take fitowa kamar da malamai suka ce babu wani wuri da rana take faduwa to haka babu wani wuri da za a ce wai a cikin rana take take fitowa suka ce a'a inda mutum in ya je ƙarshen wurin da ake rayuwa in ka je ƙarshen wurin da 'yan adam suke rayuwa ruwa ne to lokacin sai ka ga rana kamar tana fitowa daga cikin wannan ruwan ne alhali ba daga nan bane kuma kamar yadda za a ganta tana faduwa a cikin ruwa in kana gefen kogi haka za a ganta tana fitowa daga cikin ruwa in kana gefen kogi to haka ne ya isa wurin da rana take bayyana ake ganin kamar daga nan take fitowa wajadaha da ala qaumin nan ma sai ya samu wurin da take fitowa din akwai wasu mutane a wurin lam naj'alhum min dunha sitra ba mu sanya musu sitra da za ta cire su daga rana ba anan malamai sun tattauna akan wayannan mutanen wai me ake nufi da cewa ba a sa musu wata sutura da take tare su daga rana ba maganganun malamai suna da yawa akan wannan wasu suka ce mutane ne waɗanda saboda yadda zafin rana yake a wurin da suke rayuwa ba sa taɓa iya fitowa lokacin da rana take nan sai in rana ta ɓace in rana ta ɓace lokacin suke fitowa su ci gaba da rayuwa amma in rana tana nan ba sa fitowa saboda haka suna da wasu ramuka da suke shiga idan rana ta fito ba za su fito ba sai lokacin da rana ta kauce daga wajen da suke sai kuma su fito su cigaba da rayuwa wasu malamai suka ce asalin wannan wurin ma ba a iya gini a cikinsa kasa ba ta ginuwa amma wani daga cikin malamai akwai da suka rona da maganar suka ce ta za a ce kuma kasa ana iya yin rami a wurin kuma a ce gini ba zai zauna ba suka ce duk inda har za a iya tona rami wani ya shiga to ka gini zai iya zama a wurin ba da haka wannan suka ce magana ce wadda ba ta da wani wato wato ba ta da wani asali to ya zo ya samu waɗannan mutane waɗanda yadda suke rayuwa wato rayuwa ce cikin wahala saboda yadda Allah madaukakin sarki ya ajiye su yadda rana take takura musu a rayuwarsu wannan duka idan mutum yana bibiyan a yadda Allah madaukakin ya halicci duniya ya san cewa yadda rana take a wajen wasu ba haka take a wajen wasu ba kamar yadda dare a wajen wasu ba haka yake a dare ke a wajen wasu ba yadda Allah madaukakin sarki ya yi duniya yadda take duniya nan take juyawa to akwai waɗanda idan aka juyo wurin da suke ranar tana dadewa kafin a ce ta kauce daga inda suke wannan zai samu tsawon wuni haka nan waɗanda kuma idan ta kauce daga wasu suna dadewa wannan zai samu tsawon dare wannan duk wanda ya karanta yake bibiyan ah, yanayin da Allah madaukakin sarki halittu duniya ya san haka ne to waɗannan mutane wurin da suke rayuwa wuri ne mai wahalar sha'ani ah, har ma cewa suke yi idan mutum ya tsaya a wannan wurin lokacin da rana ta fito bai ɓuya ba to mutuwa yake yi a cikin labaran da al'imam ibn kafirin da al'imam al suka kawo wasu mutane sun je wajensu da suka je wajensu su a su saboda ba su san yanayin wajen ba suka kai musu hari saboda ba san yanayin wajen suke ba rana tana mutuwa su duk suka gudu suka buya su goma su buya ba to lokacin da wasu suka je wajen sai suka ga kasusuwa kasusuwa ko ina na mutane ce waɗannan ƙasusuwan ba suka ce ai wasu mutane ne saboda ba su san yadda mu muke rayuwa ba rana kafin ta fito muka ce musu nan fa'in rana ta fito ɓuya ake amma sai ba su ɓuya ba da rana ta fito duk sai da suka mutu wannan bai nuna maka cewa wato wata rayuwa suke yi mai wahala ta daban da irin rayuwar da sauran mutane suke yi to shine Allah subhanahu wataala yace kazalika kamar yadda muka bashi dama yaje mafaɗan ranar nan haka muka ba shi dama ya je mafitar rana kazalika kamar yadda muka gaya masa waɗancan mutanen haka muka gaya masa wannan ba wa qad habna bi walidin khubra duk da cewa wannan wurin da yaje wani wuri ne da ɗan adam su cika su tanda wurin ba ɗan adam ba su san da irin rayuwar waɗannan mutanen ba amma Allah madaukake sarki ta amma mu mun san da su duk abin da yake wurin mun sani mun san zuwan zulkarnaini mun san rayuwar da mutanen nan suke kafin zulkarnaini yake shine Allah subhanahu wa ta'ala wa qad hamza ni malabihi khubran hakika muna da ilimi al-khubr suka ce al-ilmu muna da cikakken ilimi bi malade da abin da yake ciki duk abin da zulkarnaini yake yi Allah madaukake sarki yace muna sana da shi thumma atba'a sababa ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قلنا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ina ganin saboda lokaci yayi waɗannan ya juje bari mu basu sai Allah sai mu gobe abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya ce mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh